Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin bakwai ga watan Maris ɗin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. dakarun rasha sun yi rawan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin ukraine yau litinin yayin da yawancin kasashe suke ƙauracewa shugaba vladimir putin saboda mamayar ukraine da rasha ta yi daya daga cikin shugabanni kalilan da ke buɗe layin sadarwa shine shugaban faransa emmanuel macron a halin da ake ciki kuma rasha ta kama fiye da mutum dubu biyar da suke zanga-zanga game da harin da shugaba vladimir putin ya kai garuruwa da dama a ranar lahadi kadin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta musanta raɗin da ake na sauke shugaban kwamitin rikon ƙwaryen jam'iyyar mai malabu ne a jamhuriyar nijar kuwa mutuwar wani soja cikin wani yanayi mai ɗaura kai ta haifar da cece ku a ƙasar tun daga nan sun fara bugun shi yana tambaye su me na muku lahin me nayi ku gaya min abin da na muku sun ka ce ka faɗi abin da ka yi ya ce ban sana muku wani abu ba To yayin da hukumomin Saudiya suka ayyana cewa za a yi aikin hajjin bana bayan da aka samu sassautawar cutar COVID-19. Hukuma lazai ta Najeriya ta ce ta fara kimtsawa don tunkara aikin hajjin na bana. in kuma har za a aikin hajjin nan zai zo mana ƙwararren lokaci ne saboda ka duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi gudanar da shirye-shiryen aikin haji ya kamata ya farka ya san halin da ake ciki kuma ya a kan cewa za a yi aikin ne wuta-wuta lokacin da duk aka samu bayani insha Allah. To muna kuma tafa da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya. sabbin labarin duniya. Dakarun Rasha sun yi ruwan bama mai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin. Yayin da jami'ai suke yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kusa afka makif kuma sojojin Rasha sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jin kai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar. Wannan shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan alkawarin da aka kasa cikawa. shugaban hafsan hafsoshin sojojin ukraine ya ce dakarun sojin rasha su mayar da hankali yanzu kan yin ƙawanya makif chernihiv sumi da mykolaiv a wata sanarwa yau litinin ya zargi rasha da karya dokar biladama ta ƙasa da ƙasa ta hanyar harbin fararen hula da haddasa matsalolin jin kai a wuraren da aka yi mamaya wata sanarwa ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce domin saboda dalilai na jin kai dakarun rashar za su yi shela Abin da ta kira da lokaci na da komi daga yau litinin saboda a buɗe hanyoyi ga jama'a domin barin kif karkivi sumi da kuma mariupol waɗanda suka bar kif za a kai su rasha ta jirgin sama a cewarsa sanarwa ta ƙara da cewa matakin ya biyo bayan roƙon da shugaban faransa emmanuel macron ya yi kai tsaye ga shugaban rasha vladimir putin yayin da yawancin kasashe suke kauracewa shugaba vladimir putin saboda mamayar ukraine da rasha ta yi daya daga cikin shugabanni kalilan da ke buɗe layin sadarwa da shi shine shugaban faransa emmanuel macron ƙoƙarin da makaron ke yi a diflomasiyance wajen ganin ya hana yin yakin ya citira amma bai daina ba mutanen biyu sun yi magana sau hudu tun bayan da rasha ta kai hari ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu sannan sau sha ɗaya a watannin da suka gabata shugaban na faransa wanda ƙasarsa take rike da shugabancin ƙungiyar tarayyar turai na karɓa-karɓa yanzu yana ɗaya daga cikin 'yan waje ƙalilan da suka ɗan san abin da ke zuciyar putin a daidai lokacin da mamayar sojoji mafi girma a turai da aka taɓa yi tun bayan yaƙin duniya na biyu firaministan isra'ila naftali bennett ma na ɗaya daga cikin masu shiga tsakani ya gana da putin yayin da ya kai ziyarar bazata zuwa moscow a ranar asabar kuma ya ƙara magana da shi ta wayar taraho a ranar lahadi labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma rasha ta kama fiye da mutane dubu biyar da suke zanga-zanga game da harin da shugaba vladimir putin ya kai garuruwa da dama a ranar lahadi adadin da ba a taba ganin irinsa ba yayin da moscow take murkushe duk wani da ke adawa da harin da sojojin rasha suka kai a kasar Ƙungiyar OVD Info wadda ke bibiyar kame da akan yi yayin zanga-zanga ta ce 'yan sanda sun tsada akalla mutane 5,016 a garuruwa 60 yayin zanga-zangar ta yakin jinin yaƙi. Wannan adadi ne da ba a taɓa gani ba a rana guda kuma ya matuƙar fin kamen da aka yi yayin jerin zanga-zangar da aka yi bara. bayan da aka jefa madugun 'yan adawa alexei navalny kurkuku navalny ya yi kira ga rashawan kan ci gaba da zanga-zanga a cikin roƙon da ya yi daga gidan yari To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar a kashi na biyu, amma bari mu leƙa Najeriya tukuna. inda rahotanni ke cewa jam'iyyar apc mai mulki ta musanta raɗe-raɗin da ake yi cewa ta sauke shugaban kwamitin rikon kwaryar jam'iyyar mai malabu ne daga mukaminsa tunda a jiya ne ake ta raɗe-raɗin wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta da wasu jaridun ƙasar daga abuja ga rahoton da nasiru adam hikaya ya aiko mana duk da bayyanar gwamnan neja sani bello a helkwatar jam'iyyar wanda aka ce shi aka bawa mukamin bai hana labaru masu cin karo da juna ba da jami'an jam'iyyar ke cewa gwamnonin da suka taru nuna goyon bayan mai malabu ne kuma yar hatsaniyar ta shafi zaɓen shiyoyi ne na jam'iyyar na tambayi gwamnan kano abdullahi umar ganduje kan labarin inda ya ce a waje na ma ya fara samun labarin to ni dai ka san ina cikin wannan taro ban je wannan labari ba to amma duk abin da shugaban kasa ya yi ai ya yi daidai domin dama shi ne shugaba wato na wannan jam'iyya ta jam'iyyar apc duk matakan da ya dauka ku a matsayinku na gwamnoni masu karfi kuna goyon bayan a kwarai da gaske domin shi mai gaskiya ne in ga ya yi abu to ya yi abu ne akan doron gaskiya saboda haka kuma ko a yaushe ko dare ko rana muna goyon bayansa ko ma dai me ya faru sanata kabiru gaya ya ce mai mala boni ya yi iya bakin kokarin rikon jam'iyyar ah, mai mala ya yi guduma mai dimbin yawa na cin nasarar wannan jam'iyya a halin yanzu kuma ah, sai dai mu gode mushi mu ci abubuwan da ya allah sanya alheri ya kuma biya masa bukatunsu duk da ya yi gaba kida na biyu wannan kuma waɗansu na cewa a'a ai saboda baya nan ne bashi lafiya ya sa aka ce waɗansu wannan ya riƙe kafin ya dawo amma duk da haka dai haɗe muke jami'a apc za mu shigo da haɗa kanmu za mu yi aiki tare kuma za mu kai ga nasara izin lai ta'ala na abubuwan da sa gaba a yanzu haka mai malabu ne yana ƙetare da haka za a jira ƙarin bayani a yayin da jam'iyyar ta ayyana ranar 26 ga watan nan a matsayin ranar babban taro inda za a zaɓi sabbin shugabanni nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru kada dai amanta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar jari sun faɗi a asiya da kuma australia sannan farashin man fetur ya tashi yau litinin yayin da aka shiga mako na biyu da mamaye ukraine da rasha ta yi benchmark nike na japan ya yi asarar kashi biyu da digo tara cikin ɗari hang a hong kong ya ruguje da kashi uku da digo takwas cikin ɗari yayin da shanghai composite ya faɗi da kashi biyu da digo ɗaya cikin ɗari Hospi a South Africa ya rufe da kashi biyu da digo biyu a ƙasa, sai kuma TSEC a Taiwan ya rasa kashi uku da digo ɗaya. Maunin Australia na S&P ASX ya sauka ƙasa da fiye da kashi ɗaya cikin ɗari. A kasuwancin kayayyaki kuma ana sayar da gwal a kan dala talatin sama da kashi ɗaya da bakwai cikin ɗari. Farashin man fetur ya tashi yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar ta shigo da kaya da Amurka da Turai suka yi daga Rasha. 'Yan Koriya ta kudu za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar Laraba mai zuwa. an kammala kaddamar da yakin neman zaɓe mai cike da zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma sukan juna masu ɗaci. Ɗan takara mai sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan lardi Lee Mayung da abokin abokin hamayyarsa tsohon mai gabatar da ƙara Yoon Seok yor sun yi kankan gabanin jefa ƙuri'a koriya ta kudu tana fuskantar matsalolin ƙarancin abubuwan gaggawa ciki har da hauhawar farashin gidaje rashin aikin yi tsakanin matasa da kuma koma bayan tattalin arziki lokacin barkewar annoba amma an lullube waɗannan batutuwa da mummunar gabar da a tsakanin waɗannan 'yan takara biyu wanda masu saka idanu a kai suka ce ya kai matsayin da ba a taɓa ganin irinsa ba. gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar mutuwar wani soja cikin wani ne da ɗorewa mutane kai a hannun wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba. Ta haddasa cece kuce a tsakanin jama'a a daidai lokacin da wasu rautanni ke cewa hukumomi sun ƙaddamar da kaman jami'an tsaro da fara hula lamarin da ya sa jami'an kare haƙƙin ɗan adam suka buƙaci mahukunta da su gudanar da bincike cikin gaggawa wakilin muryar amurka a yamai suleiman mune barma ya aiko mana da ƙarin bayani ne sharuɗan da bayanan aikin hajjin dalla-dalla ba za mu sani ba sai a nan gaba lokacin da za su gayyace mu mu je a rataba hannu to da fatan za a mana afon wannan kutse da muka ji Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS a takaice ta ƙudurci aniyar ƙarfafa haɗewar tattalin arzikin ƙasashe mambobi yadda za a inganta halin rayuwar mutane. An dai caji mahalarta taron na wa juna sani akan ƙa'idodin ƙungiyar ECOWAS da sun ka haɗa da sarakuna da manyan ofisoshin tsaro da sauran shugabanni cewar su mai da hankali akan samar da zama lafiya da sasanta tashe-tashen hankula. mukaddashin ministan harkokin wajen ghana da haɗewar nahiyar kwaiko a fincin sapon ya ce haɗewar nahiyar na tattare cikin zama lafiya da tsaro don na haka suna buƙatar sa hankali yadda ya kamata ECOWAS being better integrated than other regional economic communities does not imply that ECOWAS has achieved total peace in the sub-region. Kasancewar kungiyar ECOWAS ta yi wa sauran kungiyoyin nahiyar zarra wurin haɗewa baya nufin ECOWAS ta cimma cikakken zama lafiya da mafi kyawun gimshikan haɗewar nahiyar ƙa'idodi damawa a sha tare tsakanin ƙasashe mambobi sai dai hakan na nufin kungiyar ta ecowas na ci gaba da fafatakan cewar duk da kalubalen da ke akwai har a matsayin ƙasa ana ci gaba da gabatar da tarin shirye-shirye da tsarurruka wa ƙasashe daban-daban don kare al'ummansu ministan jihar yammaci kwabna wacce mensa yana na ta yakini da ƙasar kiddashi na walwalan tafiyar mutane cikin ƙasashe mambobi don haka zanzamar da ake wa matafiya kaya zuwa kasashe makauta na bukatar waye kai mai dorewa tare da sanin dokoki da ke akwai. It is worth noting that about 80% of migration occur within the West African sub-region. That is a large percentage of West African migrants move to another West African country. Akwai bukatar gane cewa kimanin kashi 80 na masu yin ƙaura na a nahiyar Afirka ta yamma ne. Wannan kaso ne mai girma daga Afirka ta yamma zuwa Afirka ta yamma kenan muna bukatar yin ƙaura mu muna bukatar amshi mai nagarta akan haka anan gana muna da albarkatu manejin su sai dai yana buƙatar goyin baya wurin zartar da ƙa'idodin tafiye-tafiye yadda za a kare haƙƙin masu ƙaura. Dr. Irvad Ibrahim masani ne na tsaro da abin da ke kai na kawowa a cikin duniyar na tamu ya yi na'am da matsayin ƙungiyar ECOWAS. Wanga lokaci da ita tarayyar kasashen yammacin Afirka tana da kudurai da yawa da ke gwadawa idan mutane za su tsallake iyakoki su shiga sauran kasashe bai kamata a sha wahala ba domin yau ago na wanke dama dama kuma na wanke ago za ka ga in albasa mutan gana ke bukata watakila sai sun shiga kasar niger mataku aka eh, suna ba da haske da kuma wayar da kai na mutan west africa baki dai cewa mu duka mutane daya ne iyakokin da ke tsakanin mu ba su ne za su gwada kamar za a sha wahala wurin tsallake boda saboda wani maslaha ko manufa ba ridwanullah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana To da fatan za a mana aikin gafara wani rahoto da kuka ji na kungiyar kasashen ECOWAS ne kan wani taro da ta gudanar a Accra Ghana bari mu koma kan wancan rahoto na farko da muka gabatar muku a jamhuriyar Najeriya mutuwar wani soja cikin yanayi mai ɗaura kai a hannun wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba ta haddasa cece kuce a tsakanin jama'a a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa hukumomin sun kaddamar da kame kaman jami'an tsaro da fara hula lamarin da ya sa jami'an kare haƙƙin ɗan adam suka buƙaci mahukunta da su gudanar da bincike cikin gaggawa ga suleiman barma da ƙarin bayani daga yamai kare goma sha daya na rana ya fita waje ya ta ga da ya waje aboki yana jiran shi a waje ga mutanen ga masu mota gani ban gansu ba sai na sha ana ce ai dan hajiya ne an ka kama tun daga nan sun fara bugun shi yana tambaye su me na muku lahin me nayi ku gaya mun abin da na muku sun ka ce ka faɗi abin da ka yi ya ce ban sana muku wani abu wata gwaggon marigayi mamman masur adamu kenan tana yi wa manema labarai karin bayani dangane da rasuwar jami'in sojan wanda ake hasashen ya mutu ne a hannun wasu waɗanda suka yi awon gaba da shi a ranar talata ɗaya ga watan maris ɗin da muke ciki a nan yamai an ka jima sai ga sojoji sun zo su biyar cikin mota gidana sun ka ce mun kaka an kai kaka an kai na ce wallahi ban sani ba laihi mu na ce ban san an yayi musu wani laihi ko ban san wanda sun ka tai da shi ba dattijuwar ta kara da cewa sa'o'i kaɗan bayan haka an tarar da gawarsa a mutuware na tura yara na ce ku je ku gano mini ufital ko da sun ka zo sai suka zo ubital sun ka tar da wai masu gardin ba ubital kinan suka ce an kashi na an aje shi an ce wai gawa da bata da kowa ne babu sunan shi kuma gashi da kayan soja a jikin shi an ka dauka an ka kai wacce mur ta bakin gurin binnewa lai sallallahu alaihi wasallam Allah na gode maka Allah na gode Allah ya gaurta mai Allah na bishe shi yau kusan mako guda bayan faruwar wannan al'amari har yanzu ba wani bayani a hukunce dalili kenan jami'an kare hakkin dan adam ke jan hankulan gwamnatin niger a game gwamnatin niger a da mahimmancin ba da labari a kan lokaci malam surajo isa shine jakadan kungiyar kare hakkin dan adam ta ihcr a niger abu ne wanda hakika muna biye da shi sau da kawa yau hotunan shi da takardar shaidar mutuwar shi da hotunan iyalan shi da takardar shi ma ta aiki duka suna bisa yanar gizo abun tir da allah wadda shine an yi shiru an kyale an bar kowane yana hudin abun da ya ga dama. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke yada jita-jitar kama sojoji da farar kula da dama wanda kuma har zuwa wannan lokaci hukumomi ba su yi wa 'yan kasa bayani a kansa ba. An bar ma 'yan tasha da 'yan masu eh, shirya karya wa'anda hakika dama 'yan son eh, tada zamna tsaye to hakika za su iya sa al'umma cikin rudani. muna kira da babban murya ga gwamnati lasiyama ministan shari'a ko alkalin gwamnati ya hito kamar yadda ya saba ya kawo haske bisa ga abin da ya wakana bisa ga wannan dan taliki. Mun nemi jin ta bakin kakakin gwamnati Nishar Tijani Abdulkadir kan waɗannan batutuwa wayar sana kadawa bai amsa kiran ba kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai maido kira ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaimu Muni Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan yammaci na yau litinin ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba da duba halin da ilimi ke ciki a arewacin Najeriya. musamman idan aka yi la'akari da halin da karatu a matakin farko ke ciki daga cikin mahalarta taron ƙarawa juna sani da aka gudanar a jihar Kano. Farfesa Ismaila Abubakar Tsiga ya shaidawa abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari halin da ake ciki a ƙasar da kuma irin ƙoƙari da ya kamata a yi. To mafita a takaice na farko iyaye su tarbiyyantar da yara a kan karatu tun daga gida kuma su yi ƙoƙarin samar masu da abin karantawa na biyu shine cewar makarantu su mayar da hankali wurin koyar da karatu ga yara saboda babban matsalar da muke da ita yanzu kuma da kace shine cewar yara ba su yin karatu yaro iyaye tun yana dan karami iyaye sai a sai mashi waya a bashi to kuma wayan nan tana ɗauke mai hankali daga karatu ya ɗauki littafi ya karatu kuma har ya koyi karatu kuma karatu ainihin shi ne wato mafarin ilimi don duk yaron da ya tashi bai iya karatu bai saba da karatu ba to za gani cewa da irin ilimin da zai nema a gaba ko ya samu gurguntacce ne saboda abinda waya za a samu a waya ko a talabijin ko a kwamfuta wato eh suna da kyau saboda yanzu a zamanin mu ba ya sa da mutum ya zauna ba tare da waɗannan ba amma babbar alama ta nasara ta karatu ita ce yaro ya tashi da tarbiyya ta karatu kuma har ila yau marubuta ah, na harsuna daban-daban su tashi tsaye wurin samar ma yara abin karatu wanda zai ɗauki hankalinsu kuma wanda yake daidai da matsayinsu ma'ana a sami littafai a rubuta ma yara littafai in labaru ne aka ɗauka littafai na labaru kagagun labaru wanda sun dashantar da yara wato a rubuta su daga fuskar al'ada da tarbiyya ta kwarai ta kowace irin al'umma wadda yaran nan za su karatu cikinta. ta wasu suna ganin kamar raunin to dabarun koyarwa tsakanin ko malamai musamman a matakin firamare da sakandare shine kamar ya assasa wannan yanayi na dirkushewar harkokin ilimi na koyo da koyarwa musamman. Eh hakika a wannan ma wani bangare ne na irin abubuwan da suka jawo wannan durkushewa ko kuma an ce gurgunta sha'awar karatu ga yara da dama daga cikin malamai da muke da su a halin yanzu ba su da ilimi na yadda za su koyar da karatu su da kansu saboda me saboda an sami wani lokaci kaga da can mu tsofaffi lokacin da muka yi boko a shekarun 1960 zuwa 70 watakila ma har zuwa tamanin karatu da rubutu suna daga cikin darussan da ake koyarwa to daga baya wani lokaci sai zonto cewar makarantun a horar da malamai musamman da aka kawar da horon malamai na teachers college wato ma'ana makarantar horar da malamai kanana da aka kawar da su aka maida horar da malamai matsayin wato nce da kwalejojin ilimi yanzu to sai kasance an sami lokacin da shekaru da dama ana yaye ɗalibai waɗanda sun zama malamai a firamare amma su kansu ba su da ilimin koyar da yadda yara za su yi karatu da kuma jan hankalin yara su tarbiyyantu a kan su ɗauki littafi su karanta wasu na ganin farfesa farfado da su waɗancan teachers colleges da kake magana hmm. ita ce kawai mafita me ra'ayinka to farfado da makarantar teachers college wato makarantun koyar da horar da malamai wato ko kuma rashin farfaɗo su ba shi ba nan ne matsalar take ba inda inda matsalar take shine cewar ya sami an sami manhaja mai karfi malamai wurin horar da malamai yadda su kan sun tarbiyyantu da maganan karatu saboda haka in sun fito sun zama malamai za su iya karantar da ɗaliban nan ba tare da wani ba tare da wata matsala ba. Ne gwamnati wace rawa gwamnati za ta ka a wannan fuska? A sosai gwamnati ita ce mai taka rawa saboda mafi yawancin makarantun musamman na horar da malamai a ƙasar nan ai da kwalejojin horar da malamai da kuma jami'oi wanda fannoni suke horar da malamai ai na gwamnati ne gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya ita kanta saboda haka gwamnatoci suna da rawar takawa to kuma alhamdulillah yanzu an farka da cewar yanzu an kaga kamar eh, asasa cibiya kamar irin wannan ta mutanen jami'ar bayero wanda an kafa ta a shekara ta 2017 to kaga wannan ita kanta wata irin farko wani yunkuri ne farkawa ce aka yi cewar ai gama ma inda take kuma ya kamata a koma a fara warware shi daga nan to kaga in aka yi haka kuma yanzu alhamdulillah bisa shawarwarin da muka bayar cikin shekara hudu da aka kafa wani cibiya ya sa hukumar kula da jami'o'i da hukumar kula da kwalejojin ilimi na ƙasa sun yi gyara a manhajar karantar a horar da malamai wanda za su fita su karantar a firamare a matsayin fada makarantun firamare da mana kananan sakandare cewar lallai sun yi gyara yanzu sun sa shawarar da muka basu sun sa ta a ciki an kawo fannoni na yadda za a horar da su su kansu tarbiyyantu da maganan karatu da kuma yadda za a koyar da shi to kaga kenan an kama hanyar gyara insha Allah Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham ni kuwa da na jagoranci shirin. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa. kuma da kafin mu je ga labarai a takaici ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga kawo mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga inda suka ce salam VOA Hausa mun ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi London domin duba lafiyarsa ga likitocinsa inda ya damƙa mu Najeriya ga hannun mataimakinsa Osibanjo. Muna masa addu'ar da fatan Allah ya bashi lafiya ya kuma dawo mana da shi gida lafiya. Sai kuma saƙo na gaba daga Malam Usaini gote Karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma cewa ya yi, Salam VOA Hausa, gaskiya kalaman da tsohon shugaban Najeriya Chief Obasanjo ya yi akan masu neman shugabancin ƙasar a zaɓe mai zuwa wanda ya taɓa riƙe wani mukami ne kada a amince masa sakamako ba wani abin kirki da suka aikata wa kasar da al'ummarta a lokacin da suke mulki wannan abin dubawa ne da fatan allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu sai kuma sakoma na ƙarshe da muka samu daga faruku mahe daga ƙaramar hukumar shagari da ke jihar sokoto shi kuma cewa shin ukraine ta fi palestine ne yana mamakin yadda hankulan kasashen duniya suka tashi kan mamayar ukraine da kasar rasha ta yi amma ga shi an yi shekara da shekaru haramtaccen kasar isra'ila tana kuntatawa falastinawa ba wani shugaba da ke kokarin ganin an kwato masu hakkinsu to madalla mun kuma gode da sakonninku shugaba da aiko mana da sakonni sirrin kamawa. In bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Da gangami kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Tumar laka kafin karkare shirin ga Hanifa ta sake dawowa da bitar labarai amma a takaice. An ji cewa dakarun Rasha sun yi ruwan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin. yayin da jami'ai suke yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar rasha ta kusa afka makif sojojin rasha sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jin kai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar wannan shine na baya-bayan na a jerin irin wannan alkawuran da aka kasa cikawa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma a dakaci shirin yau da gobe. yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da titani gabatarwa sai daniel brown ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu haɗa shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya na jihar kamar da chadi salamu alaikum